아직 아직 tuntun karo filin wasan na kasa da ke Abuja na Mashud Abiola za ki ji ana ambata suna a tiku kafin jin sunan wasu daga 'yan takarar. An kaɗa ƙuri'u 767 inda tiku ya samu 371. Mai bi masa baya gwamnan Rivers Nelson Wike ya samu ƙuri'u 237 sai tsohon shugaban majalisar ta Bukola Saraki da ya zo na uku da ƙuri'u 70. Magoya bayan a tiku sun kaure da farin ciki da nuna lokaci ya yi da suke da ƙwarin gwiwar amsar madafun iko. Sunana Malam Aliyu Bello shugaban matasan jam'iyyar PDP na jihar Kaduna cewa mun dade muna tallan wannan abu haja tamu haja mai amfani kuma mutane sun siya ina farin ciki domin na yi tallan haja an karba. Sunana wa Idris Adam. Fargaban mu daman da fatan mu shine Allah ya ba wa shugaban mu a Atiku Abubakar ya ci in da ya ci wannan ba mu da matsala a general election. Sunana dai Adamu Husaini dan Buram Jimeta ba mai kai labari yau a Najeriya gaba daya illa iyaka wazirin Adama kowa aka fitar a muna nan muna jiran Nasarar Atiku ta yi armashi da janyewar gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambuwal wanda ya marawa Atikun baya. Dan kwamitin labarun fidda gwanin Yusuf Dingyadi ya ce Tambuwal ya yi hakan ne don kishin ci gaban PDP. Allah kaga Allah ya ikonsa. Gwamnan jihar Sokoto Rai da Honorable Aminu Waziri Tambuwal wallahi ba wanda ya tsammanin zai jaye domin har zuwa lokacin da shiga wannan wuri har lokacin da ya jawabi babu magana jayewa a rayuwarsa kuma bai niyya ba sai da ya ga abin da zai dacewa da Najeriya a samu haɗin kai da kuma tsari nagari wajen ciyar da kasar nan gaba ya ga ya kamata ya goyi bayan wazirin adama ya jaye wannan ya rage matsala da kuma abin da bature ke kira tension a cikin gudanarwa na zaben tun kamin a soma yanzu za a zuba ido a kan jam'iyyar APC da za ta gudanar da zaben fidda gwani a Litinin mai zuwa bayan ɗage ranaku da ta rika yi da masu sharhi ke cewa don sanin wa PDP za ta tsayar ne. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.